na da shekara da da da hudu 1421 wanda ya daidai da bakwai ga watan Septemba shekara ta 2000 muna karatu a cikin littafin Sarimul mulbatar na Sheikh Wahidu abdulsalami Bali hafizahullahu a inda malamin ya kulla mana fasli na biyar hukumun sihiri fil Islam hukuncin boka ko matsafi ko ɗan duba ko ɗan bori a cikin addinin musulunci muka ji cewa ingantacciyar magana a cikin addinin musulunci ita ce in har aka kama boka ko ɗan bori ko ɗan duba ko ɗan tsubbo in dai yana da awashi musulmi ne to hukuncin musulunci a kan shi sai ainihin a kashe shi cewa wannan ita ce tabbatacciyar magana to hukunci guda biyu ne hukuncin farko shine ya kafirta wannan kamar yadda ne bayani shine malamai masu wa'azi za su ci gaba da faɗi cewa duk wanda ya bokanci ya kafirta duk wanda ya je wurin boka ya kafirta duk wanda ya tsafi ya zama mushiriki, duk wanda ya sa aka yi wani tsafi ya zama mushiriki, wannan malamai masu wa'azi za su faɗi abin da ya rage dangane da hukuncin kisa to wannan a hannun alƙalai yake da waɗanda ke da'awar su ne shugabannin jama'a don haka in malamai suka faɗi abin da musulunci ya faɗi dangane da hukunci sai su ja bakinsu sai su shiru sai su ƙetara kan wani hukuncin zunubin aikata wannan ainihin wato abu da zai ci gaba da gudanuwa a wannan ƙasa ko a inda malaman suka yi wa'azi yana kan alƙalai da sarakuna da waɗanda suke shugabancin mutanen da aka samu matsafi ko ɗan bori ko ɗan duba ko boka ko makamancin haka in har aka samu a cikin waɗannan al'ummar to laifin duk tsafe-tsafen da ake da laifin duk wannan shirka da ake da bori da bokanci da duba da tsafi yana kan sarakuna da alƙalai waɗanda suke da su ne shugabannin jama'a kuma sun ki ɗaukar matakin da yake a kansu kamar yadda malamai suka ɗau matakin da yake a kansu shine su faɗi gaskiya to sun faɗa ya rage wa sauran waɗancan kuma to yanzu matsalar da za ta faru ita ce ta iya yiwa a samu ainihin wannan boka ko ainihin matsafi ko ɗan bori ko ɗan duba ya zama kirista ne ko ba yahude mai hukuncin musulunci a kan shi shine a shekul allama wa'idu abdulsalam bali ya ce hukumu sahiri ahlil kitabi hukuncin ainihin matsafi kirista ko ba yahude su ne ahlil kitabi wasu daga cikin jama'a bankaura ta kama su wai suna cewa babu kiristoci a wannan zamanin babu yahudawa a wannan zamanin to dama waɗannan dai mutane ne kamar kullum yadda muke faɗi 'yan ƙungiya ne ba wai mutane ne waɗanda suke faɗin magana da ilimi a'a suna faɗi ne dan ƴan wata ƙungiyar sun faɗi saɓanin haka su kuma sai su ce babu kaza tunda ƴan waɗancan ƙungiya ɓangaren gabas ko ɓangaren yamma sun ce kaza to su kuma yan bangaren kudu ko yan bangaren arewa su kuma sai su ce kaza to kun ga waɗannan yan ta'adda ne a cikin addinin musulunci tunda suka mai da addinin musulunci ya zama jam'iyyar eh, SDP da PRP ma'ana in aka ce wannan ta tashi ta ce gida da masara sai wannan ta ce dan mabudi to kawai addinin musulunci sun mai da shi addinin yan tasha addinin yan ta'adda amma addinin musulunci ko ka ya faɗi magana in haka take sai ka ce haka take ko da dai makiyina ne ya faɗi ka faɗi gaskiya kenan ko shi labari ya kai gare shi sai ce abin da ya faɗa gaskiya ne ni makiyin shi ne amma ya san gaskiya na faɗa amma ya san ya faɗi gaskiya saboda kaɗai kana ƙeye shi sai ka ce ƙarya ce wannan maganar yaushe zai gane cewa wata ran zaka karkato ka fahimci gaskiya abdullahi dan abbas ko ya san dan kungiyar sayyidina ali abdullahi dan zubair ko ya san ba dan kungiyar sayyidina ali bane amma da abdullahi dan zubair yayi aiki da sunna aka je aka ce ala gafata malam aka je ga ibnu abbas ala gafata malam 'yan uwanka da ke makka a yau juma'a da ta dace musu da idi sai suka hau ainihin idi da safe ba su fita sun yi sallar juma'a ba ba su yi azhar ba sai la'asar kawai sai ce sun dace da sunna ƙungiya ce fa da ake faɗa ga dangadan ana kashe musulmi dubunnan musulmi amma duk da haka tun da sunna sunna ce abin da zaka duba shine kafin kai da wana ku yi faɗa dama akwai sunnar ku daga baya kuka zo kuka yi faɗa to tun da dama akwai sunnar tabbatacciya ce kada faɗan ku ya rushe ta amma tun da dai wane ya ce wannan zamani akwai ahlul kitabi kai kuma sai ka ce babu ahlul kitabi sai ka ga mutum ya je ya kawo wata hujja mai rauni don ya raunata kwakwalwar raunatattu wai ai kiristoci sun canza addininsu to tun da sun canza ashe ba iri ɗaya bane da waɗancan da Allah ya saukar da alkur'ani a kansu to kaga wannan bankaura ne wannan sakare ne bai san qur'ani ba dan qur'ani da kanshi yace sun canza Ƙur'ani da kanshi yace qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Lahu wa rasuluhu wala ya dinal haqqi min alladhina utul kitaba min qablikum hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna Allah yace waɗannan da basu yadda da Allah ba basu yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da Allah ya ce haram ne sai su canza sai su ce halal abin da Allah ya ce halal sai su canza sai su ce haram waɗannan da ba sa bin addinin gaskiya jama'a wannan magana Allah ce fa haka Allah ya ce wala yadinuna dinal haq ba sa addinin gaskiya addinin me suke kenan addinin ƙarya kuma ya ce inda Allah ya ce haram su su ce halal inda Allah ya ce halal su su ce haram me kenan ba sun canza addini ba in baka gane ko waye ba sai ya kawo maka badalun minal jumlatin lati qabla hadhihi yace minal lazina utul kitaba daga cikin waɗanda aka baiwa littafi min qablikum kafin ku Allah ya ce ku yaƙe su da sun canza addini to yanzu wannan aya ita da kanta tana cikin alqur'ani ta da sun canza addini ga hadisi sahihi hadisin adi ibn hatim at wani kirista ne yazo zai musulunta wurin manzon Allah da cross a wuyan shi manzon Allah ya kama cross ya tsinka yace kuna bautawa malaman ku da masu ibada daga cikin ku yace manzon Allah ba mu bauta musu manzo Allah yace ba sa halatta muku abin da Allah yace haram ne ku yadda yace su ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin haramta ba sa halatta muku yace su ne kuna yadda ko ba ku yadda yace muna yadda yace fatilka ibadatu ce wannan ita ce ibada su je ka karanta littafin Fathul Majid da tesirul azizul hamid ka kaga cikakken fassarar wannan hadisin ma'ana sun canza addinin kenan Ga shi gaban manza Allah yake faɗi amma duk da haka yanzu Allah ya gudanar musu da hukuncin kiristoci da yahudawa kai ma haka in an ce ina kiristocin zamanin ka ce ga sunan roman catholic protestant suwa ne ne wa to ai sun canza addinin sai a ce Allah da ya saukar mana da qur'ani ya ce ahlul kitabi tun kan ya ce ahlul kitabin sai da ya ce sun canza tukuna da aya cikin suratul tauba jama'a mun gane wannan da kyau don haka waɗannan hukunce-hukunce ai inda lokacin ma da za a tabbatar da su babu lokaci iwa yanzu suna ainihin tsafe-tsafe a cocin suna sakarar society suna cultism suna menene suna menene to sai aka ce an kama wani kirista yana tsaci ko an kama wani kirista yana cultism ko an kama wani kirista dan sakarar society ko an kama wani kirista boka ne ko dan bori ko dan duba ina hukuncin musulunci qala ibn qudamah rahimahullahu ta'ala babban malami ibnu qudama alhambali Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace qala abu hanifa al-imamu abu hanifa rahimahullahu Allah madaukakin sarki ta'ala ya ji kanshi ma'ana ibnu Kudama zai baka hukunci amma sai yace ni ma barin ɗauko maka daga wani hamshakin malami daga cikin malaman fiqhu abu hanifa ya yace yuqtalu in aka kama kirista ko bayahude yana ainihin bokanci ko duba ko tsafi sai ainihin a kashe shi mai yasa abu hanifa ya ce liumumil akhbari saboda hadisan da suka zo sun yi magana ne jimilla ba su ware cewa sai boka musulmi ba da suka zo cewa suka yin an kama boka a kashe to tun da ko haka ne ashe kan mai uwa da wabi ne da bokan musulmi da bokan arna duk za a kashe sai cewa li'anna na sihira jinayatun ai kuma shi sihiri shi tsafi ai laifi ne aujabat qatlal muslim laifi ne wanda ya wajabta a kashe musulmi ko an ce musulmi ya a kashe shi fa aujabat qatlal zimmi kal qatl saboda haka tunda dai laifin nan ya wajabta a kashe musulmi to ya wajabta a kashe kafirin amana ma kal qatl kamar kafirin amanar da aka kama shi ya kashe musulmi in aka kama kafirin amana ya kashe musulmi ba za a kashe shi ba za a kashe shi me yasa ba qur'ani ne yace annafsu bin nafsi ba to anan ya ware musulmi kawai banda arna ya ware arna banda musulmi to nasoshin da suka ce in an kama in an kama musulmi na bokanci hukuncin kisa akan shi haka waɗannan nasoshi sun game hadda ainihin wato arna Allah ya shiryar da mu intaha bayani ya kare sai dai hukuncin ba akasin haka bane kamar yadda muka ce in an kama kafiri ya kashe musulmi za a kashe shi amma in aka kama musulmi ya kashe kafirin amana ba za a kashe shi ba sai dai a biya diya hadisin da ya zo akan haka na sun dogara da shi amma hadisi ne ba'ifi jiddan karanta silsilar sahiha a ba'ifa mujalladin farko amma in musulmi aka kama kafiri ya kashe shi to wannan kam nassin qur'ani da sunna umumi anan zai yi aiki amma kafiri ya kashe ainihin musulmi afwan musulmi ya kashe kafiri to ba za a kama wannan musulmi a kashe shi ba wannan sunna ta hana akan haka hadisi yana cikin sahihul bukhari Allah ya shiryar da mu gashi a ƙasa yace ka duba littafin almuguni mujalladi na goma shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyar almuguni littafin ibn qudama ne al-imam az-zabi da tarihin al'imamu ibnu ibn a cikin littafin sirru alamin nubala yace ba za ka taɓa zama ƙwararren malami ba sai ka karanta littafin almuguni sai kuma ka karanta littafin almuhalla ta ibn hazmin saboda waɗannan littafai ne da za su rinka ciro maka maganganun malamai wannan malami da ka ji ya ce kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza ya nuna maka dalilin shi dalili ne ko ba dalili ba to musamman ibnu qudama ibnu qudama sai zan yana da wata ɗabi'a akwai wasu hujjoji na malaman fiqh waɗanda su kansu sun san sun gina reshe ne akan reshe kamar yadda al-imam al-wansharisi ya faɗi a cikin littafin shi al-mi'yar shehu usman ya ɗauko wannan magana ya saka ta a cikin ainihin littafin bayanin wujubil hijra cewa wasu malaman fiqhun daga wata magana ta wani malamin fiqihun su kuma suke markaɗo wani hukuncin su faɗa me misalin wannan misali 'yan shi'a suka ce sallar juma'a a wannan zamani ba farilla ba ce me yasa suka ce saboda mahadi bai bayyana ba Khomeini ya faɗi haka a cikin littafin tahrirul wasila mujalladin farko babi dangane da hukunce hukuncen juma'a ya ce ka sani da cewa sallar juma'a a waɗannan zamunna ba ainihin farilla ba ce don haka abin da ya fi zaman lafiya ga mutum shine ya yi sallah a zahar sai ya ce ko da ike abin da ya fi cikakken zaman lafiya shine ka yi juma'ar sannan ka dawo ka maimaita a zahar ku karanta littafin tahririn wasila wannan game da hujjar 'yan shi'a kenan su kuma cikin ahli sunna sai aka samu su ma sun yi ɗirkaniya malikiya da shafi'iya suka ce in ya zangari akwai masallatan juma'a da yawa to masallacin juma'ar farko shine ke da juma'a duk sauran masallatan juma'ar da suka biyo baya a garin ba su da juma'a haka malikiya suka faɗi karanta littafin fiqh malikiya tun daga iziyar kace risala askari wane ne duk suna nan zantuttuka sai suka ce to a ƙarƙashin haka kaga wannan maganar ka ji ta suka faɗe ta ba ta da dalili qur'ani ko hadisi maganar faɗanta ba shi da asali cewa wai masallacin juma'a in aka ce ga masallacin farko in aka samu wasu masallatai a garin to duk wanda ya sallar juma'a a wani masallaci ba wannan na farko ba to sallar shi ta ɓaci sai suka ce to sakamakon haka in ya zan gari yana da masallatan juma'a da yawa to duk sanda kai sallar juma'a to ka sake ta azhar a wurin yanzu kun ga waccan magana wadda ba ta da asali a jikinta ne suka aza wannan kuma ba kuwa sai ta ɗaya da ta shi'a amma dalilan da bambanci shi'a me yasa suka ce in an yi juma'a a maimaita azahar suka ce saboda juma'a ba farilla tun da mahadi bai zo ba su kuma waɗannan yan shafi'awa da malika me yasa suka ce haka suka ce saboda masallatan juma'a sun yi yawa a gari to an kasa bambance wanne ne masallacin farko to duk inda kai sallar juma'a kai tashi ka kabbarta azhar me yasa dan ya zan karka zan kaya a masallacin da ba na farko ba ta zan ita juma'a bata karbu ba to sai kai azhar in wannan bata karbu to wannan ta samu shiga to kaga ginin reshe akan reshe shine dan fodiyo ya faɗi a cikin wannan littafi nashi yace daga cikin malaman fiqh akwai wanda zai kintace ya faɗi wata magana in ya faɗa sai wani ya gina nashi wani sabon hukuncin akan wancan reshen ma'ana kamar a ce ga mutum yana lilo a jikin reshe in reshen ya karyo da shi zai faɗo ƙasa sai kai kuma sai ka zo sai ka rike ɗan yatsan shi kana lilo a jikin shi isnadi kenan wannan ya joni da wannan wannan ya joni da wannan Allah ya kiyaye to shine ainihin ka karanta littafin al-mughni na ibnu qudama zaka samu ilimi da yawa insha Allah qala al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala alhafiz ibn hajar Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace qala malikun rahimahullahu ta'ala imamu malik imamu darul hijra Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace la yuqtalu sahiru ahlil kitabi kaga anan imam malik ya saba wa abu hanifa a can ba za a kashe matsafi daga cikin kiristoci ko yahudawa ba illa an yaqtula bi sai dai in ya zan yayi kisa da sihirin nashi fa yuqtalu to sai a kashe shi akan ramuwa kenan wa qala aidan sai imam malik yace har wa yau in adkhala bi sihrihi dararan ala muslimin in ya shi wannan kirista boka ko matsafi ya shigar da cuta ga wani musulmi ta hanyar sihirin shi yanzu imam malik yana nuna ma yana cikin aƙida shi kenan ana iya sihiri a cutar da wani ko ko kun fahimci yadda ake fahimta karatu tunda ya ce in wani boka kirista ya sihiri ya cutar da wani musulmi ashe ana iya yin sihiri a cutar da musulmi kenan amma ka'idar da ake so ka gane ita ce wa mahum bi bihinin bihi min ahadin illa bi iznillah masu sihiri yan tsafi yan secret society ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah wannan ita ce aqidar musulmi to mu'tazilawa sai suka ce a'a faufau ba wani izini da zai faru daga Allah wanda zai sa a ce wai asiri ya kama mutum don haka sai suka ce asiri ƙarya ne gaba ɗaya sai suka saba ma nassin alqur'ani suka saba wa hankalin masu hankali irin su imam malik Allah ya kiyaye yace to in aka samu kirista yayi sihiri ya cutar da wani musulmi ta hanyar sihirin nashi lam yu'ahad alaihi na qabal ahada bidhalika to shi kenan in har da alkawarin zaman lafiya tsakanin shi wannan kafiri da musulmi to ba za a ci gaba da rike mai alkawari ba domin wannan sihiri da ya cutar da wannan musulmi ya warware ainihin alkawarin na haka fa ya hillu qatluhu anan ya halatta a kashe shi yanzu an kashe shi ne saboda an saba mai alkawari eh saboda shi ya fara saba alkawari misali an yi alkawarin kai da makwabcinka za ku zauna lafiya sai bi dare ya kunna rumbunka wuta sai kai ma ka je ka kunna wa nashi rumbun wuta amma saboda shi ke da gidan rediyo shi ke da jarida shi ke da talabijin sai je sa ai wani musulmi ya cutar da shi ya kona mishi ainihin rubu to ina son ku gane wannan shine abin da ya faru a cikin tarihin musulunci yahudawan khaibar aka yi alkawarin zaman lafiya da su akan za su rinka biyan musulmi ainihin eh, abin nan jizya manzo Allah ya ce za mu bakku gwargwadon yadda muka so ana nan wata ran sai suka sanya dafi a jikin kibiya sai suka ainihin kafa a jikin gona a kofar gona abdullahi dan umar yana da gona yana da lambu da ake kewayewa haka yana zuwa da ya taka haka shi shikenan sai wannan dafi sai ya harbe shi sai rashin lafiya ya kama shi sayyidina umar sai ya ce to shikenan dama manzon Allah ya ce za mu ku gwargwadon yadda muka so to yanzu mun ga dacewar mu kore ku daga ƙasar nan taku domin mai domin kun warware alkawarin amma an kaje kana karanta tarihin da turawa ke rubutawa a kan annabi sallallahu alaihi wasallam kaje kana karanta the life of muhammad rayuwar muhammad sai kaga suna cewa haka siddan yahudawa suna zaune a garinsu na khaibara don sun kisa musulunta sai umar ya ce sai su shi shikenan aka rushe gidajensu suka baggare to kaga kai in ka tura ɗanka ya tafi ya je ya yi karatun boko ya je karanta history ko ya je karanta islamic studies bai karanci tsantsar musulunci ba me zai biyo baya tsantsar abin da zai biyo baya shine zai je karanta wannan muguwar aƙida da tarihi da suka rubuta akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kaga ɗanka ya zo yana kin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya karanta da harshen da shi kadai ya iya karantawa bai iya karatun hausa ba bai iya karatun larabci ba karatun boko ya iya da bokon nan ya ga an rubuta cewa ai ga abin da annabi ya ga abin da umar kenan sai yadda haka dan ka san babu mutumin da ya yarda da abin da ke jikin rubutu irin dan boko dan boko in ya dan arabiya in ya karanta zai ce a duba ya inganta ko bai inganta ba amma dan boko sai ka ji ya ce i see am for paper na gani a jarida shi yana ganin jarida daga saman bakwai take fashiya take fitowa saboda gaskiyar shi duk abin da ya gani a rubuce sai ce ai ya gani a jarida ne to matsalar ita ce yanzu ba a jarida ya gani ba a course ya tafiye ne akan history akan tarihi sai ga an rubuta kaza course din shi ne akan haka zai samu digiri da digirgir zai iya cewa ƙarya ne shi yasa dole ne kafin ku tura 'ya'yan ku tafi su secondary boarding ko su university boarding ku tabbatar sun san addinin musulunci ya zama suna da babban ma'auni tare da su yadda duk wata ƙarya da aka rubuta ko ba su fito sun muƙabalanci malamin ba to za su iya jan bakin su su shiru sun san cewa ƙarya ne na iya tuna muna secondary school malami ya zo yana karantar da mu ilimin tattali economics sai ya ce kun ga babu ƙasar da ake adalci fiye da ainihin ƙasar da ake mulki na communism shine mulkin gurguzu ya ce domin a wannan ƙasar kowa zai zan mata shi ɗaya gwargwadon ‘ya'yanku ɗaya gwargwadon mallakar gidajenku da motocinku da arzikinku ɗaya ya ce shin wannan ba shi ne adalci ba to matsalar da na fuskanta sai na zama ni kaɗai ne a ajin sai na tashi na ce a'a wannan zalunci ne domin Allah ya ba wani mota biyar ya ba wani gida hamsin wani kuma yana gidan haya wani sai ya shiga tasi zai je wurin aiki tun da haka Allah ya raba to wannan shine adalci don ba irin mu ɗaya da Allah ba kai yanzu in ka siyo atamfa ka ba da biyu ga uwar gida ka ba da ɗaya ga amarya ka yi zalunci domin da kai da amaryar da uwar gidan duk kuna ƙarƙashin mulkin Allah ne amma wa yake ƙarƙashin mulkin Allah babu don haka in ya ɗau naira dubu ya ba Okonko ya mai da Muhammadu talaka ya yi adalci to in ka ɗauki irin adalcin da aka ce kai halitta ka yi a tsakanin ‘yan uwanka halitta ka ce haka dole Allah zai yi a kan waɗanda yake sama da su to ka yi zalunci don ka fassara abu ɗaya abu biyu a ƙofa ɗaya to shi kenan rikici ya tashi aka je ai ga wani ɗalibi mai zafin kai malami ya faɗi magana ya ce kaza kaza aka rikita al'amari sai Allah ya taimake ni lokacin muna da siniya masa wani indiya musulmi ne Allah ya sa shi ya kwaci matsalar ya ce to gaskiya mun san tabbataccen abu ne cewa a ƙasar nan akwai musulmi akwai kiristoci to ko duk wanda aka zo ya ji za a faɗi wani abu da ya yi doki addinin shi ba zai ja baki ya shiru ba yace dan haka yaron nan ko da dai bai kyauta ba dan kasan ba za a bani gaskiya ba tunda boko ne e boko ba ta haƙiƙi ba tabbatar da gaskiya kace yaron nan ko da dai bai kyauta ba yayi magana a aji a cikin jama'a amma ya tashi ya kara addinin shi ne senior master din da haka ya dan bai gyara matsalar sai ka kore ni ta ka ba muri shikenan boko kenan ku duba abin da yake cewa wai in ya zan kamar nan Najeriya alhaji wane yana da gida biyu alhaji wane yana da gida biyar wane yana gidan haya wane yana da mata ɗaya yana gidan haya wane yana da mata hudu yana gidan kanshi da motoci wai an yi zalincin aka bar mutane haka sai dai a daidaita arzikin su to haka tsarin mulkin communism ya gadar mulkin gurguzu irin mulkin da ake a kasashen China kasashen Rasha da makamantansu to sai na ce a'a wannan zalunci ne dan ai ba zuwa kai kai fashi da makami ka samu motocin ba ba a ofis ka je ka sata ba a'a wannan aikin ka kai ka je ka samu mota biyar wane ya iya aikin shi sai zama kudin nan kwana biyar kadai Allah ya bashi shin yanzu in aka ce wannan zalunci ne wa ake cewa yayi zaluncin Allah kenan to sai mu bari a zagi Allah dan muna son boko jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka hakikanin al'amari ya kamata ainihin wato in za ku tura ku boko ku tsaya ku tarbiyantar da su game da addinin musulunci tukuna in ba haka ba sai a zo a samu matsala Allah ya tsare to shine sai yake cewa wa inna ma lam an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alubaid ibn al-a'sam li'annahu kana la yantaqimu li nafsihi imam malik yake kawo dalilan da ya sa ba za a kashe kirista ba kadan an same shi ya yi tsafi sai ce ai ta ewa ka ce to ai gashi annabi ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko haka ne ko ai gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kashe lubaidu dan a'asan ba ko sai ce a abin da yasa annabi bai kashe lubaidu dan a'asan ba wannan bai hude da ya mai tsati da ya mai asiri sai ce ai saboda annabi bai wa kanshi ramuwa in aka cutar da shi shi da kanshi yakan ainihin yafe baya ainihin ramuwa akan haka to amma wannan magana ita kanta kuskure ce ta dake sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya sanar da cewa manzon Allah bai wa kanshi ramuwa gashi an samu Ka'abul Ashraf hadisin shi na cikin Bukhari Ka'ab ibn al-Ashraf shugaban Yahuda Madina baki daya yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana manzon Allah ya miƙe yace jama'a wane ne yau zai je kawo mini kan Ka'ab dan Malik Ka'ab dan Ashraf afwan Ka'ab dan Ashraf to matsalan nan mai girma ce kamar yanzu ne kana nan kasuwar muciya ƙauye ba wuta ba ruwa ba nukan inji ba ba komai sai a ce waye zai kawo kan Bill Clinton amma sahabbai sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi shiru saboda su ba wai faɗe ne ba cika ba in mu ne sai a ce khalas ya manzan Allah kowa sai daga hannu ana tashi karatu kowa ba za a sake ganin shi ba amma su da yake ba su son su yi magana su saba sai suka yi shiru sai wani Muhammad ibn Maslama sai ya daga hannu ya ce ana ya rasulullahi ni ne ya manzo Allah kenan Muhammad ibn Maslama ya tafi da wannan alkawari mai nauyi bayan kwana uku aka zo aka ce ya manzo Allah Muhammad ibn Maslama ya daina cin abinci fa lafiya aka ce saboda aikin da ya ɗauka akwai wahala dan haka tunani ya hana mishi sukunin ya ci abinci manzo Allah ya ce ku ce ya ci abinci ya kwantar da hankalin shi ya roki Allah Allah zai taimake shi shikenan ya zo ya ce to ya manzo Allah tunda haka ne ka halatta min ƙarya ka bani dama in yi ƙarya dan in samu in kai gare shi shikenan manzo Allah ya ce ka je an halatta maka dama wa ya ce haram shi ya ce to kai in ya sa hannu a takarda ya ce kai halal ne ta halatta amma kai kadai <laughs> mun fahimta Muhammad bin Maslama ya samu wasu sojoji cikin sahabbai za su raka shi suka je ya samu Ka'ab bin Maslama ya tsara shi da magana ya ce mutumin nan ka'ab ibn maslama eh, ka'ab ibn ashraf yace mutumin nan namu mu muka gayyato shi garin nan yana nufin annabi kenan amma yanzu ya zama mana jaraba ya gallabe mu dan Allah da bai nemi manzo Allah ya halata mu ba kaga da ya ridda yace ya zama jaraba ya gallabe mu sai Ka'ab al-Ashraf yace ba mun gaya muku ba ba mun gaya muku ba to yanzu me ka zo da shi yace na zo ne neman agaji mu san yadda za muna son mu kashe mutumin nan mu dawo da mulkin mu ya ce to me kuke so ya ce makamai ta kubba muke so sababbi irin naku ƙira mai kyau ya ce to me za ka ba mu don ka san ba yahude wallahi ko rusa musulunci za ka yi wai zai baka makami kyau ta a sai ka ba da wani abu ba yahude ba yahude da kuɗi kamar zuciyar shi da ta kuɗi aka yi ta baya rabuwa da kuɗi to me za ka duba fa za a je a kashe mishi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi abin da ya buwaye a duniya za a mai magani amma ya ce a kan me zan ba da jingina? ya ce to me kake so sai ce sai ku bani matan ku jingina ka ji kwarto sai ce a haba ka ashraf kai mutumin da kafi kowa kyau cikin larabawa me za ka da matan mu kaza mai masu warin hammata kaza kaza yace gaskiya ka faɗa yace to me yace ƴaƴan ku yace a a sai a zo ana gori mun taba jinginar da ƴaƴan mu sai a musu gori suka girma yace ni abin da nake gani za mu kwaso takubban mu duka mu baka ko ku ba mu ƴan naku waɗanda za mu yi aiki da su sai ce yawwa dan ba yahuda ya ji zai rike gunsunka shine zai rike takubba takubban musulmi a ce za a tattaro a basu shine sai ce ya yadda yace to amma ka san wannan is a very big deal ko wannan babbar harka ce sai dai a yi a ɓoye sai dai a yi asirrance a bayan gidanka da tsakar dare ya ce to ya yadda aka zo aka shirya da tsakar dare karfe kaza za a zo a kama kamai a karbi nashi amma ba zan gaya wa kowa ba cikin jama'a ta, kai ma karka gaya wa kowa cikin jama'a ka ya ce to Muhammad bin Musulman ya zo tun da farkon dare ya shirya sahabbai suka mammakale a lunguna daban-daban na bayan gidan abul Ashraf ya ce in har kuka ji na ce dunakum da wa Allah ya haɗa ku to ku sauke kanshi kalmar da ya shirya musu kenan tsakar dare kawai ka'ab yana zaune da amaryar shi ana ta taɗi ana annashuwa sai ya ji sallama ya ji an buga kofa sai ce ina zuwa ta ce lafiya tsakar daren nan baka san masu buga kofa ba ya ce ba ruwanki ta ce wallahi ina jin karnin jini tsakanin takubba ya ce sai na fita ba abin da ya shafe ki yana fitowa Muhammad bin eh, Maslama ya ce kai wani irin kanshi kake ya Ka'ab ya ce a ai ina tare da amaryata ne min ajmalil arab daga mafi kyawun larabawa ya ce ko da naji ya ce kan nan na kama ya fi ko ina kanshi a jikinka Miko min in ji ya miko mishi ya san na ya ce masha Allah suka ci gaba da hira hira hira hira kun ga ya riƙe kai na farko kenan to can na biyu sai ya ce ka'ab ka sake bani dama in san shi na kan nan naka akwai kanshi ya sake miko mishi kai yana cafkar shi sai ya ce ku. kai na hannun shi sai suka sara wuya sahabbai kenan akwai cika aiki wallahi in suna da rai aka ce wai Salman Rushdi Salman rushidi yau shekara goma ya zagi manzo Allah yana can yana shan shayi ana biyan shi da dala da pound sterling wallahi in sahabbai ne duk duniya su za su kare sai sun turo kan kafiri amma yanzu sai dai muna son manzon Allah ranar sha biyu ga watan maulidi duk ku karya mutane jali ku shanye musu zoɓo kuna maulidi ko kuna ƙaunar manzon Allah ga wani arne can zagi manzon Allah a shi yana shan zoɓo lafiya ba zai yiwu ba saboda haka ainihin wannan yana raddi ga wannan magana cewa manzo Allah bai wa kanshi ramuwa a'a yakan yafe wani lokacin yakan yafe amma cewa bai wa kanshi ramuwa na kawo ne don rushe wannan magana yanzu ba ga shi wa kanshi ramuwa ba ya sa an ciro kan ana sallah asuba ka abu dama da daddare ya zaro kan shi Muhammad bin Maslam ya aje a buhu ana sallah asuba an yi sallah asuba ya zo ya kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sa mishi albarka jama'a mun gane wannan da kyau ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wa annahu khashiya idza qatalahu kuma sai shi Imam Malik yake cewa saboda ai ta iya yiwuwa ma'ana kuma in ainihin shi manzon Allah ya sa aka kashe wannan ba an an tasura bizalika fitnatun bainal muslimina fitina rikici zai iya faruwa tsakanin musulmi wa baina hulafa'ihi min al-ansar tsakanin musulmi da ainihin abokan zaman shi wannan ba daga cikin mutanen Madina waɗanda suka yi ainihin wato muhalafa akan taimakawa juna Imam Malik yana cewa ne na daga dalilan da suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sa an kashe wancan ba da ya mai asiri ba saboda in annabi ya sa aka kashe shi to shi wannan ba Yahudan daga cikin sahabbai akwai waɗanda suke hulafa'u ne abokan taimakawa juna da zaman lafiya ne akwai wannan abotattun a jahiliya to in aka zo yanzu aka sa aka kashe shi to a ƙa'ida shine in kuka kulla abotar zaman lafiya da taimakawa juna da mutum duk inda ka je ka samu ana kokowa da shi ba za ka yi bincike ba sai ka sa hannu ku kifar da wancan abokin damban da shi to yanzu in aka ce a kashe shi musulmin da suka kashe shi kun ga sun bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ke ta iya yiwa wasu ansar kuma cikin musulmi waɗanda su kuma wancan mutum da aka kashe abokin zaman lafiyan su ne su ainihin ce za su rama mishi to kun ga sai fitina ta faru tsakanin musulmi da musulmi kenan akan wa akan ba yahudi imam malik ya ce tana daga cikin dalilan da suka sa ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai sa ainihin an kashe wannan kafiri ba intaha maganar imam malik ta kare yace ka duba fatuhul bari mujalladi na goma shafi na 236 qala shafi'i rahimahullahu ta'ala bayan da ka gama jin magana abu hanifa ka ji ta maliku sai kuma tawa ta al-imam shafi'i imam shafi'i yace la yuqtalu sahiru ahli kitabi ba za a kashe boka ko matsafi ko ɗan duba ko ainihin wato mai yin bori ba daga cikin kiristoci da yahudawa illa an tula bi sihirihi sai dai in yayi kisan kai ta hanyar sihirin shi fa yuqtalu to sai a kashe shi a matsayin ramuwa kenan don ba kuma ta ba shafi'i akan musulmi ma ya faɗi haka ai akan musulmi ma haka shafi'i ya faɗi abin da muke so ka gane in kana karatun irin waɗannan littattafai kar ku manta a muƙaddimar wannan littafi na sabon bugu wahid bali ya ce dama yana karantar da alfiqhul muqaran yana karantar da fiqhul muqaran shine gwada fiqh wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza daga ƙarshe sai a tace me yasa wane ya faɗi kaza saboda kaza saboda dalili kaza to wahidu bali ya kware akan haka dan haka yanzu ba wai zaka ji irin littattafai ne namu na ƙasar nan ba sai dai a rinka faɗa maka magana ɗaya a'a za a kawo maka wane ya ce wane ya ce wane ya ce daga ƙarshe sai a tabbatar maka da abin da ke daidai ko kuma a ja baki a yi shiru dai to dai an riga an kasa maka maganganun kasuwa ya rage kai kuma sai ka ɗauki wacce kake ganin ta dace ba wai wadda kake ganin ta fi sauƙi ba a al'imamu suleiman ya ce in dai kai sauƙin malamai ka rake za ka bi ya ce to duk sharri zai taru a kanka domin aka kawo matsala kaza wane ya ce haram sai ka ji taimaka zafi sai ka ce to wane me ya ce in ya ce halal sai ka ce halas to wannan ta fi sauƙi in aka koma can wancan da ki ɗaukar magana shi ɗazu sai zan ya bada wata fatawa kuma yanzu ita ce mai sauki sai ka ɗauka wato kai ba daidai kake nema ba sauki kake nema garin haka sai ka faɗa ga sharri ku duba a yau ko yau a yau a ɗabi'ar duniya ya zan kai mai son banza ne wata ran sai ka ganka a cikin kurkuku ga rediyo a kasuwa naira dubu biyu sai wani yaro sai zo maka da irin wannan rediyon tas a naira ɗari uku da hamsin sai ka siya saboda neman rahusa yana nan wata ran sai zo maka da bidiyo irin wannan bidiyon naira dubu ashirin ne sai ce ka bada naira dubu uku sai ka bayar a hankali a hankali kana ta tara kayan arha arha kake nema arha kake nema to arha ka samu wata ran kuma zaka kwana inda ba zaka ga bidiyon ba balle ka ji rediyon shine ka kwana a cikin sel to haka a addini in dai matsala ba wai gaskiya kake nema ba a sauki kake nema da an yi sabani sai a ce to dauki wadda ka fi sauki tafi sauki kuma masu faɗin haka fa su kansu ƙarya suke yi inda za ku gane haka ran da duk aka samu wata matsala in ka dubi wadda kai kaga ta fi maka sauki ka ɗauka in shi ba ita ce ta mishi ba sai ce kada a ji ka sallah ku gwada wannan da kyau ku gani jama'a muna faɗa muku maganganu ku je kuna aunawa ba kawai ku ce na'am a'a gwada ka gani a angoku inda wani malami ana rikici da shi kan kaza ai kaza dai to mu mai sauki an ce an yi saɓani a ɗau wanda ya fi sauki shikenan ana nan wata ran sai ka dubi wane ya saki matar shi saki uku a kalma ɗaya sai ka ce to shi kenan su su malam sun ce ba za a koma da ita ba to fata wasu malam ta yi zafi wanne ya fi sauki a koma da ita ta nake shi ya fi sauƙi ko to malam zai ce ka abi ka sallah sai ka ce Allah gafarta malam jiya kai kace in an yi sabani mu ɗan wanda ya fi sauƙi shin wanne ya fi sauƙi mutuwa aure murmus ko kuwa a ce a za a iya komawa da auren wanne ya fi sauƙi komawa da auren to amma tunda malam bai san wannan sai ce ka aji ka sallah nan baka dau mai sauki ba shi yasa akwai maganganu da dama suna faɗi in aka zo za a aikata su a aikace sai ku gane ƙarya suke yi Allah ya kiyaye wannan magana ta kare ita ma ya dauko ta daga Fathul Bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da talatin da shida qala ibn qudama rahimahullahu ta'ala har wa yau ibn qudama Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace fa amma sahiru ahlil kitabi shi dai boka daga cikin kristoci ko yahudawa fala yuqtalu li sihrihi ba za a kashe shi ba saboda yi sihiri illa an yaqtula bihi sai dai in yi kisan kai ta hanyar wannan sihirin wa huwa bihi galiban wanda kuma a galibi shi sihiri yana daga abubuwan da ake kisa saboda su da an yi sihiri galibi sai kaga an kashe mutum musamman sihirul mahabba eh, dama sihirul tafrik in aka yi sihirul tafrik an yi a raba ka da ranka ko a raba ka da wani abu zai iya juyewa an yi a raba ka da garin zai iya juyewa ya zama a raba ka da ranka shi dama fanni ɗaya ne amma ya kasu kashi takwas kowane ɗaya daga cikin aka yi maka zai iya juyewa ya huce ya zama ɗaya da za a yi maka sihiri akan a raba ka da ma'aikata ka in sihirin ya kama ka zai iya karkacewa daga raba ka da ma'aikatar ya raba ka da ranka tunda duk abu ɗaya ne dama shi sihiru tafrik kawai sai in sun zo dan wasu abubuwa ne da suke ɗan canzawa kawai amma asalin hanyar ɗaya ce kamar a ce wanda yake ƙasar Kano ne da wanda yake Jigawa in za su tafi gida daga Zaria ina za su bi ba hanya ɗaya bace sai an je wanda ya kama hanya wanda ya kama hanya eh to haka siru tafriq hanya ɗaya za a biyo za a kashe wani za a raba wani da aikin shi za a raba wani da hankalin shi za a kori wani daga ainihin ma'aikata kaza wani ana son a kore shi daga garin nan ana son wani a raba shi da matar shi duk wannan abu ɗaya ne don haka sai an taho sai asirin ya kusa Ɗan bambancin kaɗan ne sai su ɗan bambance to ta iya yiwa ya ki kama wannan hanya sai ya kama waccan hanya an yi ne a raba shi da matar shi sai a raba shi da ran shi mun gane wannan da kyau ko sihirul mahabba shi kuma shine sihiri mafi sauki yanzu yanzu nan boka sai ka siyo mirinda yanzu sai ya hada asiri yanzu yanzu sai miƙa maka kana mika wa yarinya ba ta son ka yanzu nan sai ta juye tana son ka dan abu ne dan minti biyu ya riga ya hada shi yanzu nan sihirul muhabba to amma shi kuma in ya zo shiga to ya fi sihiri sharri in ya zo shiga da ƙarfi yake shiga to galibi garin shiga yakan kashe masu waɗanda aka yi waɗin to in kuma ya samu ya shiga ya zauna to shi kenan yanzu nan sai ka ga iradan mutum ta canza kaza yake so da tana ta birgima ba ta son shi ba ta son shi yanzu kuma sai ka ji duk wanda ya zagi sunan shi ko uwarta ce za ta zagi uban uwarta yanzu nan an juya iradarta sihirin muhabba kenan duk in ka kwantar da hankalinka duk waɗannan bayanan da muka yi suna cikin littafin nan an kusa zuwa babin da za ka ji a ce maka sihiri iri kaza ga yadda ake gane kaza ne in aka gane kaza ne ga yadda za a bi a karya shi in ba sunna ba babu inda ake da wannan shi yasa in ba salaf ba masu da awar salafiyanci babu inda zaka je ka samu wannan duk waɗanda suka wannan ci wannan aƙidar in matsala ta same su ta sihiri ko ta aljani sai dai su tafi wurin boka in yaso wanda dan imani imani tare da zai ce larura ce in ko dama mushrikai ne shikenan sai su wuce kawai dama hanyar su daya Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine ainihin malam yake bayani yake cewa shi kan abin da ainihin ibnu qudama yake cewa kenan ya ce saboda galibi shi sihiri dama yana daga abin da ake kisa da shi fa yuqtalu qisasan to in wani boka kirista yayi wa wata sihiri ko wani sihiri ya kashe shi to sai ainihin a kashe shi a matsayin ba wai dan yayi sihiri ba a'a dan yayi kisan kai sai ce lima sabata anna anna lubayd ibn al-a'sam sahara nabiyyi sallallahu alaihi wasallama falam yaqtuluhu yace saboda abin da ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lubayd al-a'sam yayi mishi asiri kuma annabi bai kashe shi ba wa li anna shirka a'zamu min sihiri ai shirkar da shi wannan kirista yake da bayahudi ai ta fi munin girma fiye da ainihin sihirin da ya ko sai ya ce wala kutalu bihi to dan haka ba za a kashe shi ba dan kadai yayi sihiri sai in yayi kisan kai ne akan haka qala ibnu qudama yace wal akhbar waradat fi sahiril muslimina saboda hadisai sun zo ne game da ainihin bokaye na musulmi li'annahu yakfuru bi sihrihi saboda shi musulmi in yayi sihirin ko ya kashe ko bai kashe ba to ya zama kafiri dan haka sai ainihin a kashe shi dan yayi sihiri ba dan yayi kisan kai ba ko kun gane wannan kun ga karkashin haka da za a kama mai awan musulunci ya yi bokanci ko da bokancin bai ba kisa za a kashe shi kenan aka ce me yasa sai a ce an kashe shi saboda ya yi ridda me yasa saboda sihiri ridda ce sai ce wa haza kafirun asli wannan kirista ko da ya asiri dama can kafiri ne na asali wa qiyasuhum yunqadu bi itiqadil kufri wal mutakallim bihi yace ƙiyasin su kiristoci da yahudawa akan ainihin musulmi zai zan ƙiyasi ne warwararre saboda su dama kiristoci sun kudurta kafirci wal mutakallim bihi to wannan kalmar wal mutakallim bihi ga ta kasa yace ka fil asli haka take a asalin littafin almuguni wasawabu amma yadda ya kamata ta zama a takallum wato sai zama bi itiqadil kufri wa takallum bihi saboda dama can shi kirista ya kudurta kafirci kuma yana faɗin kalmar kafirci dan haka malamai suka ce in kirista ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an dubi irin kalmar da ya faɗa in dama kalma ce wadda ya saba faɗan irinta a cikin addinin shi musulmi ba su ganin wannan zagi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba za a kashe shi ba in kirista ya zagi Allah da kalmar da dama ya saba faɗan irinta a cikin addinin shi musulmi ba su ganin ta a matsayin zagi to yau kasi ta wili ce ai ya zagi Allah misali in kirista ya ce Allah na da ɗa to ya zagi Allah nassin hadisi ya faɗi haka yana cikin bukhari annabi ya ce Allah ya ce ɗan adam yana zagi na yana cewa ina da ɗa ni ba ni da ɗa ashe kalmar Allah na da ɗa zagi ke amma tun da dama an santa suna faɗinta a addininsu to a yau in suka faɗa kada a ce ai ya zagi Allah a sai a rabu da shi dama ya saba faɗi in ya zo ana magana annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ban yadda da abin da ya zo da shi ba abin da ya zo da shi ƙarya ne dama ya saba faɗan haka ai da bai ƙaryata ba ba zai kafirce mai ba to anan ba za a ce ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma in ya faɗi wata kalma wadda ba a saba jinta daga gare shi ba ta zan hukuncin zagi ga Allah ko ga ma'aiki to sai a hukunta shi anan ina fatan kun fahimci abin shi yasa ya jama'ar musulmi wannan shari'a da ake cewa fa wallahi tana buƙatar a je a koye ta ne kyakkyawan koyo ba wai kawai zama za a yi da ka ba sai ka dubi arne ai za mu kafa shari'a kwanan nan we go cut your head shikenan da haka kuke sa suke ainihin zagin abubuwan a'a ina aka ce da an kafa shari'ar musulunci za a yanke wuyansu ina aka ce za a yanke hannunsu in suka kawo hukunci zuwa ga alƙalin musulunci akan matsalarsu Allah ya ce alƙalin ya ga dama ya kore su kuma in ya kore su bai yi komai a wurin Allah ba bai laifi ba da kirista da kirista an same su suna rikici wannan ya kashe wannan ko wannan ya zina da wannan ko wannan ya ci kudin wannan suka zo kotun musulunci alƙalin musulmi suka ce ranka ya daɗe mun zo ne kai mana hukunci da qur'ani in alƙali ya ce ku tafi ku bani wuri ba zan muku ba Allah ya ce babu komai in ya ga dama ya hukuncin sai Allah ya ce amma in za ka hukuncin ka yi musu da abin da Allah ya saukar kar ka yi musu da son zuciya sai ya ce zan yi muku hukunci da alkur'ani saboda an samu wane da wance sun yi zina mun gane wannan da kyau ko in suka ce a'a mu bamu yadda kai mana hukunci da kur'ani ba sai ce ku je ku ɗauko littafin ku sai a zo a buɗe littafin su a ga menene littafin su yace akan wanda ya kaza haka aka yi a majalisar annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin yana cikin bukhari yahudawa da ba yahudiya da ba yahude suka yi zina sai suka ce a je wurin muhammad ji me zai ce shegantaka ba wai da gaske suke ba shegantaka ce mu je mu ji mai muhammad zai ce ana zuwa shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku je ku zo da littafin ku shikenan aka je aka kawo attaura ana kawo ta sai aka samu wani mai suna abdullahi dan sayi wani ba yahude ne karkai mamaki an ce abdullahi ba yahude kai ma anan zariya kana da mamman kana da jogana kana da eh, garba ga sunan duk menene danke ne mun fahimci wannan da kyau ko eh, eh sai wani abdullahi cikin yahuda sai danne ayar da ta ce a jefa mazinaci tun da farko sai da annabi ya tambaye su to tun da kun kawo mana hukunci in an kama mazinaci mai addinin ku ya ce a yi sai suka ce an ce a shafa mishi bakin gawayi da namijin da macen a shafa musu bakin gawayi a yi musu bulala a zazzage su a kore su manzo Allah yace ku ji tsoron Allah ku faɗi gaskiya haka littafin ku yace to an ce Allah sai suka yi shiru sai ce aje a zo da littafin ana zuwa da littafin sai wani ba yahude sai ya danna ayar haka da hannun shi da yatsa sai aka zo aka ce to karanta sai ya karanta gaba ya karanta ba kamar ya ce ainihin uh, wal asri madadin innal insana na fi khusrin sai ce wal asri sai ƙetare wannan aya sai ce illal ladzina amanu wa wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kaga ya ƙetare ayar tsakiya ya karanta farko ya karanta ta ƙarshe can wani sahabi shi ma da tsohon fasto ne shikenan sai ce ɗage yatsanka yana ɗage yatsa sai aka ji karatu tiryan tiryan mazinaci da mazinaci a je a jefe su to shegantaka suka zo yanzu ga littafin su ne ya ce ai shegantaka ta zama gaske kenan aka je aka kama su aka jefe su to haka addinin musulunci yace shi yasa in kuka je ku ne masu jawabi gidan rediyo masu bayani a shari'a a jarida ba cewa za ku yi an kafa shari'ar musulunci duk za ta kashe arna ba sai ma kwatowa wa haƙƙin su da za ta wanda aka danne dan yau oga nawa ne a ofishin shi ya danna haƙƙin arna ya nemi su ashar yana cewa arnan banza arnan wofi amma shi ma fa bai gaza daga gare su ba amma kawai da sunan musulunci yake cutar su su sai su ɗauka wannan shine musulunci me naɗi nawa ne da carbi nawa ya danne haƙƙin arna da an yi magana ya ce arnan banza arnan wofi in aka ce shari'a ta kafu wallahi sai an ba su haƙƙinsu ina fatan mun gane hadisi yana cikin sunan abi dauda sahihi ranar da aka ji yakin haibara wani bai yahuda ya zo ya ce wa annabi ya muhammad haka addinin ku ce ku shiga gidajen mu babu izini ku daki matan mu ku ɗibi yayan itatuwan mu ku ci Yanzu Allah ya ce a'a ba haka addinin mu ce ba in kai ne yanzu sai ka ce wa mabiyanka arnan banza ku ci ku dake su kaga ba da karatu kake aiki ba kenan da ka kake aiki kitabun ra'as mun fahimta manzo Allah ya tara sahabbai ya ce wallahi ahir kar karshen duniya a zo a samu wani ya kashin gide akan gadon shi yana cewa abin da muka samu wa Qur'ani shi kadai zamu biya ce an bani Qur'ani an hada min da irin shi karka ce ai babu inda a cikin Qur'ani aka ce ka a daki arni ba inda aka cika ka a ci dukiyar shi a to hadisi ya hana abin da hadisi ya hana ɗaya ne da abin da qur'ani ya hana jama'a mun gane wannan da kyau ko to adalci kenan adalcin nan shi zai sa su su rinka musulunta adalcin sardauna ya sa arnan arewa da dama suka yi ta musulunta ba zaluncin su ba amma ka zalunce su dare yayi ka samu wani yaron ka wai dan ga sunan shi John ko sunan shi kaza ka je ainihin ka tura shi ya je ya siyo maka giya ya je ya kawo maka yan mata gari ya waye kun je ofis wasu kuɗin ofis ka sa yayi kiliyar su wai shi tun da arne ne an jima kuma ka fito da carbi da naɗin ƙarya ka zo za ka yi mishi bazana yaushe za ka ce musulun sai ka ga ya zauna har abada ba zai musulunta ba me yasa saboda ya san cewa musuluncinka a baka ne shi yana shan giya yana zina yana danna kuɗin gwamnati kai ma kana ainihin cewa kana musulunci kana yi don ka ce ya musulunta shin me musulunci wannan cutar ka ne yanayi don ka ce musulunta sallah sai ce shi ma yana sujuda ai ko kuwa zikiri sai ce shi ma yana waka zai san bambanci ne to saboda haka ashe ya kamata jama'a ku gane a musulunci din nan da ake cewa shari'a din nan da ake cewa al'amari ne wanda yake tsaye da gaskiya shine shari'a tsaye da adalci shine shari'a Allah ya shiryar da mu to shi ne sai yake cewa don haka kiyasin kafirai waɗanda suka yi tsafi kan musulmi da suka yi tsafi akwai bambanci saboda shi kafiri dama yana da aƙidar kafirci kuma yana faɗin magana ta kafirci wa yantaqidu bizina min almuhsin fa innahu la yuqtalu bihi har wa in aka sake kiyasin musulmi wanda ya zina da musulmi ai da kirista wanda ya zina ai kaga wancan kiyasi zai warware dan me shi ainihin musulmi wanda ya zina ya taba aure za a kashe shi shi kuwa kirista wanda ya zina ko da yana da aure ba za a kashe shi ba ba za a kama shi a ce tun da ya yi zina sai ainihin a kashe shi ba ya ce haka wannan magana take a wurin su waɗancan malamai da suka faɗi haka dan haka wa kutalu bihil muslim amma ai za a iya kashe musulmi wanda ya taba aure in ya zina abin da ake son a ce maka su wasu sun yi kiyasi ne tun da dai har za a kashe musulmi in yayi tsafi to ai kirista ya fi dacewa a kashe in yayi tsafi sai aka ce a'a ba haka kiyasin yake ba ai musulmi ma ana kashe shi in yayi tsafi ne dan ya zama kafiri ba dan asalin tsafin ba mun ba dan wato cewa wannan tsafi ya gurgunta ko ya kashe a'a ana kashe shi ne dan yin tsafin kafirci ne to in aka samu kirista yayi tsafi to ai dama shi kafiri ne ya ƙara kafirci akan kafircin shi tun da da can ba a kashe shi akan kafircin shi ba tsoho ai ba za a kashe shi akan sabon kafirci ba yanzu sai suka ce ƙarin misali in aka samu musulmi ya yi zina ya taɓa aure ai za a kashe shi za a ce in an samu musulmi ya taɓa aure za a kashe shi ne a'a ba za a kashe shi ba wancan kirista wancan hukuncin da ka ji an faɗi ai a littafin su ne yace amma da za su zo wurin ku ku musulmi suka ce ku yi musu hukunci ba za ku buɗe qur'ani ku ce to shikenan wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma farawo namiji da ya mace a yanke hannunsu dan haka an kama wani kirista ya yi sata a yanke hannun shi ba za a yi mai hukunci da wannan ayar ba sai dai a yi mishi hukunci da menene littafin shi yace kaga gan an hukunta shi ashe littafin shi ne hukunta shi ba musulmi ne suka hukunta shi ina fatan mun gane Allah ya shirya da mu wallahu alam yace Allah shi yafi sanin daidai kuma muna fatan wannan ta zan ita ce ingantaccen magana insha Allah kirista ko bai yahudi in aka kama shi yayi tsafi sai dai ainihin ai mai horon da aka ga ya dace da shi amma ba a ce a kashe shi ba sai in kam yayi kisa sai a kashe shi akan ramuwa amma yayi tsafi ne ya yi wani abubuwa to sai a hukunta shi gwargwadon laifin shi domin ba za a ce ai ya tsafi ya zama kafiri ba dama shi kafiri ne intaha bayanin ya kare gashi ya ce ka duba littafin almuguni na ibnu qudama mujalladi na goma shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyar to jama'a musulmi kun ji hukuncin kirista ko bai in aka kama shi ya yi wannan ainihin tsafe-tsafe saɓanin hukuncin musulmi to matsala ta gaba a yanzu ita ce kai musulmi kana sallah kana salati kana azumi kana hajji kana zikiri kana komai ana nan imaninka da Allah sai aka yi maka asiri sai ya kama ka kar ka taɓa ɗaukan cewa rashin imaninka ne ya sa asiri ya kama ka ku sani da cewa matsalar aiwawa na asiri ya kama shi ko aiwawa na a turo mai aljani aljani ya shige shi zai iya faruwa saboda raunin imaninka ko saboda saƙon Allah ka kuma zai iya faruwa saboda jarabawa Allah shi yasa Allah ya aje mana waɗannan akan annabawan shi suka abu an yi wa annabi asiri asiri ya kama shi mun karanci wannan a baya yana cikin Bukhari da Muslim shin yanzu zaka ce annabi raunin imani ne yasa asiri ya kama shi a'a to ashe jarabawa ce ko dan a jaraba shi to su annabawa duk sanda jarabawa ta same su sukan ci jarabawa sai imanin su ya ƙara sama to sai aka ce kai ma kai koyi da su duk sanda aka jarabce ka imanin ka so ake ƙara sama sakamakon jarabawa kai imanin ka ya rushe annabi ayyuba qur'ani da sunna sun ba mu labari akan cewa aljani ya ainihin kama shi da aljanin ne ya kama shi sunna sahihiya kamar yadda hadisi ya zo cikin tafsirin ibnu jarir cewa sai da ya shekara goma sha takwas tare da shi ya rike shi ya kasa tashi shin yanzu zaka ce annabi ayuba raunin imani ne yasa aljani ya kama shi to kai ma ka san in aljani ya kama ka ko asiri ya kama ka sai ka koma baya ka tuna shin kana da wani laifi da kake zargin kanka da shi tsakaninka da Allah to ba mamaki sai ka kaddara to mai wa sakamakon laifin nan ne Allah madaukakin sarki ya sallada makiyanka akan ka suka yi nasara ko aljani ya kama ka ko makamantan haka kaga wannan jarabawa ce ita ma sai ka gyara wannan aiki kuma ka nemi Allah ya sauƙaƙe maka wannan jarabawa ko kuma ka laluba kaga gwargwadon ikon ka baka tuhumar kanka da wani sabo wanda ya kai matuƙa da zai iya sa har Allah ya sauka maka da wannan musiba sai ka ɗauka jarabawa ce sai ka yi haƙuri ka nemi magani sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa imanin ka ƙarfi ina fatan mun gane wannan to ta iya yiwuwa in aka yi maka wannan asiri ka je wurin malam wane ya maka ruƙuya ya karanta maka qur'ani ya maka addu'a aka haɗa maka ruwan wanka aka karya asiri asiri ya ƙi karuwa ta iya yiwa a yi a yi aljanin nan juyin duniya ya ce ba zai fita ba duk yadda aka buga aka buga a bashi hakuri a lallashe shi ka ce ya ce kai mai kaza a ce ya hakuri duk an yaƙi shin ya halatta gare ka ka je wurin boka shin ya halatta ka je wurin ɗan bori shin ya halatta ka je wurin ɗan tsubbu ko ka je coci fasto ya dalibarin naka ya halatta haka shine malam ya ce hal ya juzu hallu sihiri bil sihiri ya halatta warware sihiri da sihiri kun fahimci dalilin da yasa ne mana wannan mukaddima wasu sukan ce to ai kun ce mu je a yi mana karatun qur'ani an yi karatun qur'anin an yi addu'ar an yi maganin an yi maganin har yanzu aljanin ya ki fita har yanzu asirin ya ki karyewa har yanzu larurar da ake fama da ita babu sauki misali wata mace shekara goma sha hudu mijinta ba iya saduwa da ita an yi rukuyar aljanin ya zo ya yi magana ya ce ba zai fita ba ya yi ashariya ya yi duk abin da ya ce ba zai fita ba yanzu shin irin wannan ko ya halatta ta ce to bari ta tafi wurin boka ko bari ta tafi wurin fasto ko bari ta tafi wurin dan tsubbu ko dan bori ko dan duba shine karatun da za mu karanta wannan karatu yana da muhimmanci abin da ya sa saboda wannan zamani da Allah ya taimake mu ana yin ruqya ana warware asiri ana kura aljanu duk da izinin Allah to akan samu matsala wani lokacin Allah ya sa duk sharaɗin da ake son malamin ya cika ya cika duk sharaɗin da ake son ita ruqyar ta cika ta cika duk sharaɗin da ake son wanda ake wa ruqyar ya cika ya cika amma sai kaga babu sauki kamar azazzala wuta abin ma ake to wasu sai su ce to yanzu dai tunda abin ya zama haka ai da ma ku malamai kun ce ad-daruratu bihul mahzurati sai ce a a hajiya ba mu muka ce haka ba kuma wannan magana su ma waɗanda suka faɗe ta ba haka suke nufi ba ba ana nufin shi ke nan in kin rasa magani na Qur'ani sai ki tafi maganin tsafi ba ya jama'a ku gane akwai cutar da in Allah ya jarabce ka da ita yana nufin ta zama ajalin ka ne dan haka ko ka je wurin boka ba za ka warke ba sai zan kaje wurin boka baka warke ba kuma kai asarar imaninka to me ya kamata sai ka haƙura ana nan ane maka karatun ƙur'ani ana nan ane maka addu'a addu'a annabi ya ce addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada shin yanzu a ce ka mutu boka ne maka magani baka warke ba anya kana jin kayi kyakkyawa cikawa baka yi ba amma aka ce ai har ya mutu malam ne ta mishi addu'a sai dai bai warke ba don Allah babu kyakkyawan zato a kanka to shi yasa abin da ake cewa mutane cuta Allah ke saukar da ita tun farko kakka taba kudurta wani zai iya saukar maka da cuta kasancewa Allah ke warkar da cuta kakka taba ɗaukan cewa wani zai warkar da kai a ƙarƙashin haka in malam wani yayi baka warke ba sai aka ce akwai wani malami ya dan fi kwarewa sai ka je duk gaba ɗaya kai juyin duniya Allah bai warkar da kai ba kakka zargi wani malami ka ɗauka wannan haka Allah ya kaddare ka annabi da aka yi mai asiri ba mu ji ba a cikin hadisi na Aisha ta ce ta ce fada'a sun da'a annabi ye addu'a ye addu'a ye addu'a duk inda ka ji ana maimaita magana irin haka kai ka san ba karamar addu'a ba ce kana jin addu'ar kwana ɗaya ta manzan Allah ba ta fita ka ta kwana arba'in ba to sai da ya kwan arba'in yana addu'a Allah ya karɓa mishi kai yanzu mai yiwa shekaran jiya ne aljani ya shiga yarinyarka ya firgita ka kenan yau wai kwana biyu sai ka ce to Allah ta malam yaya dai abin ne a yaya abin gashi ana yi ko ko wata in cirewa ake ni mutum ne kai mutum ne me hana ka sa hannu ka cire ko ko anewa Allah dole ne ya kamata wannan aqida ce mai muhimmanci jama'a abu na farko kenan abu na biyu annabi ayyuba da waccan mas'alar ta same shi me ka ji qur'ani ya faɗi cewa yayi addu'a shekara goma sha takwas aljanin na tare da shi amma sai ran da Allah ya ga dama sannan ya sa ainihin annabi ayyuba ya ce ka shura kafarka a jikin wannan ainihin wuri ruwa zai fito ka sha ka yi wanka shikenan za ka watsake da can me yasa shekara ɗaya ko wata biyu ko kwana biyu da kama larura Allah bai gaya mai ba Allah bai ga dama ba kuma Allah ba a mai dole ya jama'a in kuka fahimci wannan za ku gane ashe ita ruƙuyan nan addu'a ce kama kanka aka yi fa ana karanta maka kul huwallahu ko falaki ko nasi ko bahaushe cewa waye falaki da nasi maganin yan tsurku to ane maka maganin yan tsurku suwaye yan tsurku matsafa a kanka kullum ane maka falaki da nasi jama'a mun gane wannan da kyau ko ayatul kursi ko kuma ya zama an kama kanka ana allahumma rabban nasi azhibil ba'as washfi anta shafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiruhu saqama Allah kai ne ubangijin mutane Allah ka cire mishi cutan nan in ka cire cuta ba wanda ya isa ya kawo ta a ce ka mutu ana dafa kanka kullum safiya da yamma da rana ana faɗin haka don Allah baka cika da kyau ba a'a sai ka tafi wurin boka da zai kira wani aljani a jib ya saka ya ilu ya furza maka yawo wai wannan sai ka ce wai nan ne za ka samu sauki saboda kafirci ya shiga cikin mutane Allah ya kiyaye shine yace hal juzu hallu sihir bi sihiri shin ko ya halatta a warware ainihin sihiri da sihiri awwalan na farko yace qala ibn qudama rahimahullahu ya ta'ala ibn qudama Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace amma man yahullu sihira fa in kana bi shay'in min al-qur'ani aw bi shay'in min adh-dhikri wal aqsami aw al-kalami alladhi la ba'asa bihi fala ba'asa bihi yace amma duk wanda yake warware sihiri in dai yana karanta wani abu na alqur'ani ne ko kuma yana karanta wasu abubuwa na zikirori ko kuma yana wa Allah al-iqsam yana roƙon Allah Allah dan girman zatinka Allah ka warkar da ne, ko kuma wata magana wadda babu laifi a kanta to yin haka babu laifi wa in kana bi shay'in min sihiri in ko ya zama mutum na warware sihiri ne da sihiri faqad tawaqqafa Ahmad ibn Hanbal ah, ko anhu imamu ahmad bin hanbal ya ainihin tsaya akan wannan bai ce komai ba to lokaci ya kure za ka zo ka ji dalla dallan magana tabbatacciya imamu ahmad wato malaman da suka gabata su in fa ba su san hukuncin mas'ala ba ko da kai kana gani kaza ne ba za su ganganci su ce kaza ba ne saboda su sun san in sun faɗa in ba su ba da dalili a nan ba za su faɗa a can lahira to amma kai da an ce kaza ko baka sani ba sai ka ce wuta kamar mabudin a hannunka yake amma imamu ahmad aka ce in sihiri da sihiri ne za a warware aka ce sai tawakkufi bai ce komai ba wato bai sani ba kenan cewa bai sani ba wannan baya nuna kaje ka ce to ai ba komai kenan tunda imamu ahmad bai sani ba a'a in bai sani ba wani malamin ya sani gobe za ka ji insha Allah Allah ya shiryar da mu za mu saurara anan insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ko da wannan magana yana cewa ga ta a duba a almughni mujalladi na goma shafi na ɗari ɗaya da goma sha hudu insha Allah wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik